Tafiya mabuɗin ilimi. Kalilan ne wallahi idan ma akwai ba ta da Mutanen uban daban mutanen ya Kanin a ɗaɗɗaure take a kwa, An ɗaɗɗaure ta yi kusan satinta guda a wannan matsayin. mu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na tafiya mabudin ilimi. Shirin tafiya mabudin ilimi dai shiri ne da yake tattaunawa da baki mazauna ƙasashen waje. Kuma wannan tattaunawa duk wanda ka ji muryarsa an yi magana ne da shi bisa raɗinsa. Kuma ya yarda a sanar da 'yan uwansa halin da yake ciki ko kuma ya ba shawararsa. Shirin tafiya mabudin ilimi shiri ne da yake bada dama. Kowa ya fito ya kare kansa. musamman ma ga mutanen da suke tafiya ayyuka ƙasashen larabawa kasancewar irin ƙananan maganganun da ake faɗa a kansu don haka ne tashar Algeta media ta ƙirƙiri wannan fili domin su fito su kare kansu daga abin da ake gaya musu su gaya wa duniya halin da suke ciki su kuma gaya wa duniya ta yadda abin yake samun su ko ba komai mun san cewa in Allah yarda mutane za su fahimta za kuma su gane cewa ba abin da suke tunani ne yake kai su kasashen waje ba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 a wannan karan ma dai filin ya sake yin an gama da wata babbar matsala inda ya karo da wata yarinya marar lafiya mai suna maryam ita dai maryam an kai ta aiki ne a wannan kasashe a cikin kasashen da ake fitar da su inda aka samu maryam ba ta da lafiya an ce an turo mata labarin cewa ɗanta ne ya rasu tun daga wannan lokaci maryam ta samu ciwon taɓin hankali 'Yan uwan wannan baiwar Allah da suke aiki tare su ne suka ɗauki hoton bidiyon Maryam tare da sakonta suka turo ya zuwa gare mu. Ko da Allah zai sa 'yan uwanta su gani. Maryam dai ta bayyana musu cewa ita 'yar Kano ce 'yar cikin birni 'yar darumin iya. Sun ce Maryam ta ce tana kusa da jakara. To koma dai menene ga saƙon wannan baiwar Allah da ta turo wannan faifan bidiyo. amma kasancewar faifan bidiyon yana ɗauke da wasu sashe da zai iya tada hankali Ba za mu iya nuna muku faifan bidiyon gaba ɗayan shi ba, amma dai za mu iya nuna muku kaɗan daga sashen sa ko da Allah zai sa 'yan uwan wannan baiwar Allah su gani. Yanzu dai ga saƙon muryar wadda ta turo mana hoto. Mu ji daga bakinta mu ji abin da take faɗa. Mun tana nan a ƙasar Uman Uman ɗin dai da ake faɗa ga mana duk a cikin ana ta'azartar da mu ta nan a cikin Uman, a ɗaure a ankwa ga ta nan ta riga ta samu taɓin hankali. a ta nan a ɗaɗɗaure take a ankwa an ɗaɗɗaure ta yi kusan satin ta guda a wannan matsayin ba mai mata magani sai Allah mu taya ta da addu'a yan uwa musulmi ga ta nan a ankwa Maryam sunanta Maryam yar Kano ce ta ce eh, cikin dirmin yar cikin birni ce yar dirmin iya ce ita wajen kasuwar kurmi ga tanan nan Allah ya dora mata masifa ta samu taɓin hankali ga ta sai dai kawai Allah yi mata maganin halin da take ciki mu ma da bai dora mana ba ubangiji ya tsare mu da tsare wasu Allah ya kare mu ubangiji ya kawo hanyar fitan mu daga cikin wannan azzaluman ƙasar ta azzalumai Allah ya raba mu da su lafiya ubangiji ya kare mu daga dukkan sharrin su tunda ba su da imani ba su da tausayi ƙasa ce ga tanan nan kamar ba ƙasar musulmai ba ga ta mutanen dai ga sunan ne dai an ce larabawa ne amma ba laraba ba ne masu adalci yanzu tana cikin wannan halin tunani suke a turo da kudin tiket a kai ta najeriya to waye zai turo da kudin tiket din danginta ma basu san a wani hali take ba barantana a samu wani ya turo da kudin tiket din da za a ce a tura ta gidan a tare ta a legas din a tafi da ita a kai ta a yi mata magani ya tana daga gaya mata danta ya mutu ta samu wannan matsalar yan uwa musulmi mu taya ta da addu'a ubangiji Allah ya yi mata wannan halin da take ciki mu da bamu shiga ba ya rabul alamin Allah ya tsare mana zuciyoyin mu Allah subhanahu wataala Allah ya cire mana damuwa daga cikin rayuwar mu mu kuma da muke cikin ƙasar nan Allah ya kawo mana hanyar da zamu fita mu ban musu ƙasar su tun da dama mu muka kawo kanmu da kaddara da kuma mayaudaran ejojin mu azzalumai Allah ya tsine musu ubangiji ya dora musu masifa ta duniya da ta lahira tunda da duk su suka zalunce mu suka cuce mu tun da inda mun san ƙasar nan haka suke wannan rashin adalcin ba abin da zai kawo mu shugaban ƙasa Buhari a taimaka mana ai mana adalci ba a mana adalci a rayuwa shi isa muke cikin wannan mawuyacin halin ga mu nan daga matan aure yan zawarawa har da yan mata ma duk shigo da su ake ƙasar nan ana ta azabtar da mu kawai mu yanzu mun an mai da mu bayi cinikin bayi kawai ake to wannan kenan a bangare ɗaya kuma wata baiwar Allah ce matashiyar budurwa da take zaune a Saudi Arabia ta koka ga yanda wasu mata suke fitowa suna bayyana abubuwan da yake ba haka ba a cewar ta ce wannan labari da suke ta bayarwa gaba ɗaya labarin kwatankwacin zuƙi ta malla ne kuma koma dai da haka ne abin da baiwar Allah ta faɗa shine kamata ya yi a ce an fito an ba da shawara a cikin wannan zaure da muke tattaunawa a cewar wannan matashiyar budurwa kamata ya yi su manyan mata da suke zaune a wannan ƙasashe su ba su shawarar yadda za su kare kansu ba wai su rika fitowa suna bayyana irin wannan al'amura ba cewar ta cewa ta yi idan har ana bayyana irin wannan to da wani ido za a kalle su idan su suka dawo ƙasashensu ko ma dai menene ita ma wannan baiwar Allah ga ta bakinta. Assalamu alaikum tukunna. Eh, ‘Yan uwana, ‘yan Saudiya da ‘yan Oman kuma musulmai baki ɗaya. Allah ki isa mu sha Allah ya ba mu sa'a. Abin da zan faɗa a nan shine tan Allah mu dinga a kanmu adalci. Mu ‘yan ƙasa ɗaya ne, mu dinga yi wa kanmu adalci mu dinga zama mu dinga tattaunawa a kan duk abin da ya kamata mu dinga haɗa hannu da hannu mu dinga faɗan abin da ki yi ki kara kanki abin da ki yi ki kara mutuncinki idan abin ya tun kawo ki ko kuma ya same ki a ga yanda ki ba kawai ki zauna ki abin bai shafe ki ba abun bai wannan ɗinki ba kawai ki zauna ki dinga sharara zance kina daga zauna ba bai dace ba ba dinga wa kan adalci mutanen nan ba duk sun tare suka zama ɗaya ba idan ma akwai ba ta garin kalilan kalilan ne kalilan ne wallahi idan ma akwai ba ta garin mutanen umar gaban mutanen sodiya ok mutanen umar damun su rayuwarsu rayuwar dabbobi suke mutanen Saudiya kuma rayuwar da suke yi rayuwa ce mai kyau rayuwa ce a cikin tsafta idan har kika zo ki kika zo gidan gidan uwar ɗakin ki kika ga abubuwan da ake yi kika kika fuskanci kamar ta za su takura miki ko kuma mijinta ko iya shiga miki abin bai dace ba ki yi magana ko kuma ki ce a canja miki gida ce a canza miki gida ko kuma ki yi mata magana dan Allah dan annabin mutane a dinga yau kai adalci an ɗauko ki an kawo ki aiki ba ce aka ce an sayar da ke bane kina da yancin da za ki fito ki ba ke ba kya san gidan nan ok ki ce ke ba kya san gidan na canza miki gida in kin ga kamar da da akwai takura amma ba wai ki zauna wai har abin yana ba mamaki har a baki ciki kina so wata a har namiji ya zo na yi miki ciki kin san ba kasar ku bace ke za ki yi kanki nazari ke kin san ba kasar ku bace ba garin ku bane ba ba wani naki ke da shi wanda zai tsaya miki kwato miki yanci ba to tun maganin kada a yi kada a fara tun farar fara idan ma har hakan ta samu da ke to ki gaya wa matarsa ga abin da ya faru ko kuma ki ce a canja miki gida ku shi ne magana idan ke wai mazauniyar garin ce daman can kin daɗe a garin ba a tafiyar kamfani kika ba ki yi tafiyan ki na gidan daban daman ba a ɗauko ki suka ba idan kuma tafiyan kamfani ne sun biya kuɗi ne sun ɗauko ki sun kawo ki to ma kina da ra'ayin cewa ke ba kya son ki zauna a gidan nan a can jami'i gida in kin ga har da wani takura. amma yana kira da babban murya ga duk wanda abin bai shafe shi ba dan Allah dan Allah dan annabi ku daina bata mana suna dan Allah mu yara ne in muka dawo ba sai aure mu kuna kuna ta bata mana suna ko na cewa ai larabawa sai na shiga mutane aiki sun suka za su musu kaza dan Allah dan annabi idan abin da bai shafe ki ba kuma ki daina ɗaukowa matsala kuma ki daina kawo ta sauri umar rabin yara, su dama umar rayuwarsu rayuwar rayuwarsu rayuwar dabbobi suke yin ta ba hankali ne da su ba to saboda haka ki daina ɗaukowa matsalar sauriya ki kawo janar kuma ki har ki zauna ma wai balarabe wai ɗin ki ciki abin yana ba mamaki to ke baki da hankali ne kin san ba wani ne zai tsaya miki ba idan har hakan ya faru kuma sannan ke ba za ki wa kanki iyaman da nake san cewa masan da ba ta ku bace ba idan abin ya faru balare wai wai balare ya zo shi ya ya kula ki da wani abu ko kuma iya so yi wani abu da ke nan tare ya jima to wallahi in duk bibiya ba shi balare ne amma su ainihin ba ma wallahi kyakkyawan ba suke To jama'a duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo a cikin wannan shiri inda za ku ji mu ɗauke da ra'ayoyinku kamar yadda muka saba. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata